This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. assalamu alaikum masu saurare barkamu da safiyar yau asabar 28 ga watan satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim ga Almasi Garba. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-hare jiya jama'a kan hedikwatar abinda ta kira kungiyar ta'addanci ta Hezbollah a Dahe da ke gefen birnin Beirut inda ta kwantar da gine-gine tare da cillo jibgin hayaki a saman birnin. A wani bayani da aka yada ta gidan talabijin rundunar sojin isra'ila ta ce harin ya auna abinda mai magana da yawun rundunar ya kira cibiyar ta'addancin hezbollah wadda ya ce da gangan aka gina a ƙarƙashin wasu gine-ginen zaman iyalai a tsakiyar dahiye majiyoyin sojin isra'ila sun ce an gaya ma amurka duk da kai harin ta sama to amma sakataren tsaron amurka leo Austin ya ce amurka ba ta da masaniya gabanin harin kuma ba ta da hannu a matakan sojin da isra'ila ke daukawa a beirut sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken jiya jama'a ya ce akasarin kasashen duniya da ke kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon a ta bakinsa sun yi allah wadai da ƙazamin yakin kwace ƙasa da rasha ke yi a ukraine sannan ya yi kiran da a tabbatar da cimma zaman lafiya mai ɗorewa bisa ƙa'idar majalisar ɗinkin duniya abu mai muhimmanci wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa a cewar blinken shine a matsa lamba ma iran da koriya ta arewa da china wadda ma mai kujerar dindindinci a majalisar su daina samar da makamai ciki har da bindigogin atilare kayan aiki da sauran hanyoyin taimako waɗanda shugaban rasha vladimir putin ke amfani da su wajen wargaza gidajen 'yan ukraine da tasoshin wutar lantarkinsu da kuma tasoshin jiragen ruwansu shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda ya zo nan amurka don ganawa da shugaba biden da kuma 'yan takarar shugaban kasa kamala harris da donald trump ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin a jiya jama'a cewa ya gabatar ma amurka shirin ukraine na yin nasara a yakin. Hukumar leƙen asirin Amurka a wannan makon ta jaddada cewa har yanzu Rasha da Iran da kuma China su ne suka fi kowace ƙasar waje ƙoƙarin karkatar da tunanin masu kaɗa ƙuri'a a Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Oktoba. Ofishin daraktan hukumar bayanan sirri na ƙasa. ya bayar da rahoton cewa rasha ce ta fi kowacensu yin shishigi inda take amfani da na'ura mai manhajar tunani ta ai da adireshin yanar gizo na bogi wajen yin wasu abubuwa don amfanar donald trump sabanin rasha china ba ta yi yunkurin tsoma baki kai tsaye ba a zaben na shekara ta 2024 sarah cook wata manazarciya mai zaman kanta wadda ta kware kan harkar bayanai ta ce wannan kafa kafar da china ta yi ya biyo bayan wata gawurtacciyar matsaya da aka cimma ne tsakanin jam'iyyu biyu a washington game da barazanar da gwamnatin china mai kama karya ke yi jiya juma'a rana ta biyar a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ƙasashen duniya sun ci gaba da gabatar da jawabai wani sa'in zafafa ko masu jan hankali yayin da ya juya kan rikicin kasar shi da mayakan falasɗinu irin su hamas da hezbollah firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce kasar shi na samun nasara a yaƙi da waɗanda ya kira 'yan ta'adda da kuma iyayen gidansu na iran ya ce babu wani wuri a iran da doguwar hannun isra'ila ba za ta iya kaiwa ba kuma haka abin yake a game da ilahirin gabas ta tsakiya gabanin jawabin firaministan na isra'ila sai da firaministan slovenia robert golob ya yi kira ga isra'ila da a kawo ƙarshen zub da jini da kuma wahalar jama'a a ɗau matakan da za su kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su sannan a kawo ƙarshen duk wata mamaya Shi kuwa Firaministan Tanzania Kasim Majaliwa Majaliwa ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ta maida harshen Swahili a matsayin ɗaya daga cikin harsunan da ake amfani da su a majalisar, musamman ma babban zauren ganin yawan masu amfani da harshen. a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen afirka sun ce yaƙi da cutar malaria a nahiyar na matukar fuskantar matsalar rashin kuɗi saboda rigingimun da duniya ke fama da su da kuma tasirin da sauyin yanayi ke yi kan batun shugabannin afirka sun haɗu a wannan makon a birnin new york na amurka a bayan fagen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda suka yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen shawo kan matsalar rashin kuɗin yaƙi da malaria wanda suka ce idan ba haka ba al'amarin zai iya mayar da hannun agogo baya na tsawon shekaru gwammai a nasarar da aka riga aka cimma a yaƙi da cutar a nahiyar. Kungiyar shugabannin Afirka ta yaki da cutar malaria alma a takaice ta shirya wani babban taro a wannan makon a birnin New York inda ake karo na 79 na taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya. Ciyaman ɗin kungiyar kuma shugaban ƙasar Gini Bisau Umaru sisoko Imbalo ya yi jawabi a wannan makon a wurin taron na birnin New York inda ya ce. We stand at a critical crescent in the fight against malaria multiple crisis and the treatment reserve. Shugaba Embelo ya ce muna wani lokaci fa mai sarƙaƙiya a yaƙi da cutar malaria akwai matsaloli da dama da ke buƙatar kulawa kuma dole a ɗau mataki da sauri don ganin hanyoyin ceton rayuka daga malaria sun ɗore. Wannan na da matuƙar muhimmanci saboda niyyar mu ita ce ganin bayan cutar malaria a Afirka. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Yeah. ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce baba da fatan an waye garin yau lafiya <laughs> lafiya limi to a wasu kwatanci kake ji yau kai kuma eh eh kwarai kwa abin da nake ai <laughs> an riga ka <laughs> To baba ban sani ba me ya ja hankalinka ko kuma me ke daukar hankali a wannan makon. eh to a wannan mako ne babu wani babban abu da ya wuce wannan babban taro da ake na majalisar ɗinkin duniya wato taron shekara-shekara da ake wanda da wannan shekara ake na cikon 79 kuma kasa an faro ne a farkon wannan mako gaskiya ne eh, har eh, shugabannin kasashe suna nan suna ta gabatar da jawabansu akwai inda hankali ya karkata akwai kuma inda ake hasashe akwai kuma yadda ake roƙe-roƙe da dai sauransu. Lalle ne ka wato gaisuwa da roƙo iri. Eh to gaskiya ne tunda kaga yanzu za a ce ko da aka zo eh. taron ana tunanin hankali zai karkata akan irin wato yanayin da ake ciki a gabas ta tsakiya da mm. kuma tsakanin Rasha da mm. Ukraine da sauransu. To sa'an nan kuma kamar yadda kuma aka yi hasashe shugabannin kasashen mu na nahiyar Afirka suna suna ta mika kokon bara. Kokon bara da cewa lokaci ya fa za a ba su dama a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin Yau wato wannan shine babban abin da ya fi jan hankali su ainihin shugabannin afirka waɗanda suka riga suka yi jawabansu a wannan lokaci to da kuma irin bukatar su yadda ka faɗa ko kumbara da suka je da shi abin nan taimakon ana ta samu ana ta samu ana ta samu misali da ambaliya da aka ce an samu daga maiduguri hmm. amma cikin wasu da aka yi hira da su talakawa sun ce sun ji amma ba su gani a kasa ba to kaji wannan <laughs> ah, irin abubuwan da ya kamata shugabannin mu suna mai da hankali a kai kenan mu idan an kai kokon baran da an samu to a yi kokari a bari kuma ka wurin talaka shi ma ya yi dariya to haka dan gaskiya ne baba hmm. to baba kamar yadda muka saba a bari mu wato shiga bangaren mu na sada zumunci inda kuma kullum mukan fara da taya murna da kuma jaji haka wato a ɗaya daga cikin abokan aiki zaharuddin sani funtuwa hmm. eh kasan tsohon wakilin mu ne a jihar katsina yauwa yanzu kuma yana nan har yanzu a gidan shaidan jihar katsina ne zai angwance fa Allah sai ah zai angwance lallai ah gaskiya saboda haka <laughs> muna taya Zaharuddin Sani Funtuwa wato murna akan daura auren da za a yi wato da kuma amaryarsa Fatima Suleiman Maska za a daura auren ne baba a yau Asabar din 28 ga watan Satumba wato na shekara ta 2024 da karfe 12 na rana a masallacin marigayi alhaji shehu maska da ke lamba 106 titin zaria wato zaria road kenan hmm. a funtuwa ta jihar katsina to da fatan Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure ya kuma ba su zuriya ɗaya ba haka kuma muna wato isar da sakon taya murna zuwa ga wato ɗaya daga cikin manya-manyan masu sauraren mu wato kanal Muhammad Dole eh, kanal Muhammad Musa Dole mai ritaya Ah, shi kuma ah, kaga wato eh, abin yana jami'in soja ne ah, wanda Allah ya sa ya gama da wannan aikin lafiya ya yi ritaya shi ma shi ke auren shi a shi za shi zai auren dai ko zai ba da aure a shi zai ba da aure Allah sarki eh shi zai auren da yansa a da zaran didi ya ritaya a a <laughs> shi wannan ai dattijo ne ai kanal kanal kanal Muhammad Musa dole eh, to muna taya kamar na kanal Muhammad Musa dole da kai da iyalan gidan Alhaji Tijjani Abdullahi Kamal bisa ga daura auren da za a yi na yarsa shi wato kanal din wato aisha muhammad dole wanda aka fi sani da ajeje allah ya sa na faɗi daidai da kuma injiniya muhammad zaharuddin tijjani wanda shi ne angon nata shi ma dai auren za a ɗaura shi a yau din nan asabar a 28 ga watan satumban shekara ta 2024 a wato rukunin gidajen gudan gwaji kwatas ko kuma masallacin juma'a na rukunin gidajen gwadon gwaji kwatas da ke birnin kebbi babbar fadar jihar kebbi da ke arewacin najeriya da misalin karfe 1 da rabi na rana tare da fatan waɗannan aurarakin allah ya sa a yi su lami lafiya kuma allah ya sa an yi a cikin sa'a ya kore shi tsakaninsu tsakanin su ya ba su zuriya ɗaya ba amin sun amin to alai murtala yau ina kokarin mika wasu ta'aziyya ne wasu wasu yan rashe-rashe ne da aka yi a kwanakin baya da ma watanni da farko ina mika ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin yarbawan kumasi wato alhaji muhammad ali alawo hmm. da ma limamin limamin yarbawa da baba addini na yarbawa da baki ɗaya fadawan sarkin yarbawa na rasuwan wato dan uwan sarkin yarbawa wanda ake kira alhaji Abdul Aziz wanda aka fi sani da layisi wato allah masa rasuwa a can gida ilori allah kuma ya sa an yi ta'aziyya an yi jana'iza an yi komai to muna fatan allah ji kansa to sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga iyalai da yan uwa na malam lawan wanda allah masa rasuwa a shekaran jiya alhamis a unguwar fadama da kuma iyalai da yan uwa da abokan arziki na alhaji ahmadu modibo wanda shi ma allah masa rasuwa a kumasi wato makon watanni biyu da suka wuce a unguwar kan tudu to akwai ta'aziyya kuma da zamu mika ma sarkin shanu kuma na kuma suke nan kuma hakimin kan tudu wanda Allah ya ma yan uwansa wato yayanninsa mata biyu kenan ya musu rasuwa watannin baya hajiya rabi wato matan malam bawa a tamal mai makarantar adabiya da kuma hajiya gado wanda mijinta na cikin manyan 'yan magazin a kuma sai suwa kenan to don Allah ya musu rasuwa a cikin dan lokaci shi don haka ya ce yana gode wa jama'a da suka zo suka taya shi wannan wato jaje wanda allah ya jarabce shi da shi mm. musamman al'umman unguwar kan tudu inda yake zama hakimi kenan da kuma al'umman kumasi ma baki daya musamman sarakuna na kumasi mm. da sarkin bargu da sarkin yarbawa alhaji muhammadu aliyu alawo da sarkin fulani alhaji yusuf wato amadu kenan da 'yan american bills da sarkin fadan sarkin yarbawa da kuma sarkin sarkin samarin kan tudu wazirin yarbawa to da fatan waɗanda suka rasu allah ji kansu ya sa sun huta to amin mu amin baba bari kuma mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan alkhairi zuwa ga aminu dan inna mai nika gandu da ke sakkwatar najeriya da kuma abdul aziz mr kunya shi ma a sakkwatar najeriya sai isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yobin najeriya da aminu adamu malam madori da abubakar kawo girgir sai sa'idu abdullahi da Damaturu da Yusuf Bazuka mai leda gwalolo da tukur harkar jau da madasir Sani birnin Kebbi ta jihar Kebbin Najeriya da Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru da kuma Alhaji Muktari Yarima sarkin tailolin sarkin Fika Fataskum da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa da Alhaji Gambo ringin mai yankan farce gashuwa da Sani mai lange-lange ya wuri a jihar Kebbi da Bashir Mamman dan Inna Kadisau da Nazifi Ibrahim rugar Malam Shagari sai Sanusi Madatai da Magaram da isu makeri madate da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da kuma musa malam indu kazawai da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya To sai kuma wannan gaisuwar abin huce da ta fito daga hajiya suwaiba amadu wato daga unguwar daga garin sawam a ghana kenan wacce ta ce tana gaida yan uwanta da dangi daga gusau tarayyar najeriya da farko gaisuwa zuwa ga alhaji buntari da alhaji isa sai kuma antinta hajiya meli da hajiya safiya da zainabu da kuma hajiya rabi da baba ali da dukkan iyalan baba alhassan a layin su ko layin su ne a gusau mm. eh, to gaisuwan hajiya so ba ke to wannan gaisuwa kuma zuwa ga alhaji murana a a garin sawam da kuma alhaji adamu bayawa shi ma unguwar sawam da kuma alhaji sita idris dukko shi kuma yana unguwar wato afira suke na a nan sawam da fatan sun tashi lafiya kuma suna saurare a cikin koshin lafiya amin gaba kamar yadda muka yi wa masu sauraron mu alkawari za mu kawo wa masu sauraron mu cikamakin hirar da muka yi da shahararren mawaki a wato masana'antar fina-finan hausa ta kannywood da aka fi sani da adamu hassan na gudu wadda muka fara a makon jiya da fatan za a karkaɗe kunnuwa domin a ji ƙarashin wato wannan tattaunawa da muka yi da adamu hassan na gudu fita fifita mini shayi sassaita na ji sanyi ki sanya mini lona madara fifita mini shayi na ji sanyi fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na gudu wanda shine babban bakon a yau a fagen wake-wake inda gashi da ya rera mana waka na farko wanda ya ɗaukaka shi a wannan harka ta wake-wake. A bayan ka rera wannan wakan akan cewa ku waka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida to kai kana da ubangida ne ko kuma dai a haka dai kai ne ubangidan naka na kanka mm, to ai ba wani malamin da bai da ubangida bai da malami ana da ubangida kuma ubangida na sanani ne wanda wanda yake masana'antar na baya da shekara ashirin ya san wane ne ibrahim danko shahararren makaɗi ne kuma mawaki wannan shine ubangida na wanda nake alfadi da shi har yau har kuma gobe irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka to alhamdulillah gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine a lokacin da na fara harkar nan ban san kowa ba kowa bai sani ba Allah ya bani ɗaukaka na samu daukakar da daga nan har wajen Najeriya ba kasa in akwai bahaushe kaje insha Allah in bai san ba ya san sunana in ya san bai san sunana ba ya sani hmm. na samu nasara ta sanin jama'a kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa sarakuna da yawa watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani ɗaukaka ciki kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine ɗaukaka ta farko da na samu na je saudiya na yi aikin hajji na sauke farali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama mm. ya minista ɗa'a ilahi Sabida ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu. Haka ne to bayan haka wani a cikin waƙoƙinka wani waƙa ne ka yi wanda ya yi fice sosai bayan wannan waƙa ta fifita mana shayi da karira. Gaskiya kusan zan iya irga miki waƙoƙi sama da guda ashirin inda lokaci zai ba mu dama wanda babu wata waka wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba in na faɗa mm. wanda ya san lokacin ya sani in kika ɗauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi mm. zarafi a so da ƙauna akwai irin su madafa da dai sauran wakoki ga sanar irin su rike gwaninka ga sanan waƙoƙi ne masu to yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a mm. studio kowa ya san a ah, wannan waƙar to ah, ko ta waƙa wanda ita ma ina son ta a zuciyata Rike gwaninka ka sa shi a kada ka bar shi a baya. Zuciya ta samu sukuni tun da na yaba hali, ka ji da kai nake, kar da ka tsallake, ka gana burina. Rike gwaninka kuma kaji oh, kaji fafutukar da aka yi a ɓangaren waka ka san an ce daman kowa ga ya kai wani yawwa ya faru daga wani wurin haka ne yawwa aikin mutum an ce ya bar samar kai to amin sun amin to baba yau zan baka labari to eh, amma dai kar ka yi dariya to shike in ka yi dariya to kai za su bi jin haushin ka ba ni ni da <laughs> labarin na na ba da labarin ba jin haushi da dan ba da dariya <laughs> wato baba na'am wai labari ne zan baka na shagon gobir to eh wai wani ne wai shi shahararren dan dambe ne mm. ba gobiri shago shagon gobir wanda akan ce ba ardan tasha a'a to wannan da kai aka kai faɗa ni dai ba ni na faɗa ba haka da jada cewa to shi dai shagon gobe wai shi yana tutiya wai shi ya ya duk wani dan dambe da duk wani mafitini eh. da ke kasar gobir eh. ya kai shi kasa ah. da haka shi bai tsoron komai na'am eh to sai aka je irin ran nan sai irin dan abin nan ah, ta kai su birni haka eh. to can sai ya haɗu da ah, wani dan damben turai eh irin dan damin na na na boxer aka ce ma abin eh, eh, eh, eh ah, to kai ana nan ah, abun ka da kaddara ina ga ko ta kashi yayi ne mm. ta kashi kai ko shagon gobe ruwan shi su zuciya gare su da sauransu mm. kawai sai juyo kai ya zaka yi mun kaza kaza kaza a'a ah, <laughs> kan kace ko ba sai fada kawai murtuke ba sai kawai sai sai tunda kowa na tuce shi dan dambe ne sai kawai aka ce to a buɗa kawai aka buɗa kawai sai aka buɗa mm. nan take tunda kasan dan dambe ne yara zaren da yake daure hannun shi da eh, nan kai ba ni ba ni ba ni ba eh, eh. aka bashi zare ya daure hannu na da hannu mm. ne da hannu ka san dambe mu na gargajiya da hannu nawa ake ba hannu ɗaya ba hannu ɗaya ne ɗayan daga ake sama haka eh haka ah, kawai in gaya ma sai faɗa bature shi ko damben tura ka san hannu biyu ake sannan ka san akwai dabaru kuma ko eh ba jira ake ba rurutu ake a ah, in gaya ma bature ya samu shagon gobir da ga ba ya ta sami kulli ta ko ina shagon gobir kulli yake ji ta <laughs> kulli yake ji na'am <laughs> to da ba suna ta da eh. abokin shi sunan shi ba ya ce eh. mai sai to bayan an daito an kaɗan dan rarraba an ka abin sai ko ko kai a duba an gaya ma ko ina fuska nan ta yi kololo nan nan wanda ya yi haushi da sai ya ce mai kai ko ba ya ce ka amma dai ba mutanen nan da suka kattin nan da suka abin ga sun kai takwas ko kuma kai baka ko zo ka shiga mini ba <laughs> sai ce wallahi ba su kai ko bi ba su kai mutum guda na wallahi ce kawai duk mutum guda na yayi waɗannan ruwa kulli haka <laughs> sai ce wallahi mutum guda ne sai ce to shikenan na ban ma Allah amma dai dan ya dame in ɗauki takalma na sai ce to ai kai ba dare ba ne rana ce muke <laughs> ya ce au shi wani da rana ne muke yin Allah da ya sha kulli eh, gaban ya gama ture ya je shige masa wai ba gobe in ka gama ture to kaje kaje ka shige masa <laughs> za mu da haka da anan saboda na ga Juli malama Juli tana daga mana hannu saboda haka anan za mu ja birki sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin baba ya ko bakeri Murtala Faruk sanyin na ke mana fata alkhairi da fatan lafiya da kuma koshin lafiya da wadata. nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe